salama gare ku yan uwa da amana arziki da farko dai a cikin nasu maganar Allah cikin Timotheus ta farko sura biyu daga aya ɗaya zuwa hudu maganar Allah tana ce mana da farin dai ina ƙarfafa ku cewa ku yi ta roƙo ku yi ta addu'a a yi roƙe-roƙe a yi godiya ga Allah saboda dukkan mutane a yi haka saboda dukkan sarakuna duka wanda suke da manyan matsayi domin mu zauna lafiya rai a sake mu yi rayuwa irin ta halin allah rayuwa ta mutumci a ta kona hanya wannan yana da kyau yana kuma faranta ma allah mai cetonmu rai wannan wanda yake so dukkan mutane su kai ga samun ceto su kai kuma ga sanin gaskiya saboda haka dan uwa mu yi addu'a domin mu Nijar yadda za mu rayuwa ta sakewar rai hankali kwance bari ubangiji ya ceci mu Nijar. Atkinson é não, e isso